Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya sun ce saura kaɗan su kammala kakkaɓe mayakan is da ke tsakiyar birnin sirt na kasar libya mai tashan jiragen ruwa mai magana da yawan gwamnatin ƙasar ce tuni shugabannin ƙungiyar ta is suka arce zuwa cikin hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya shi ma jiran muhammad algasari ya shaida wa manema labarai cewa faɗin ya taƙaita ne kawai a kusan babban cibiyar gudanar da taro inda nan is ɗin ta mayar babban hedkwatanta kamfanin dillancin labarai na associated press ya ambato janar din na cewa kwararru daga birtaniya da amurka suna taimakawa sojojinsu da muhimman bayanai hawa kuma suna taimaka masa da dabaru da kuma shawarwarin da za su iya ragargaza is din sojojin dai na gwamnatin ta libya daga kudancin birnin sir sun isa wajen garin sir din tun a farkon wannan satin duk da tsaikon da suke takaro da shi na binne bamabumai da kuma fuskantar kunar bakin wake da suke ta yi daga is sojojin da ke karkashin janar algasari dai suna goyon bayan sojojin haɗin kan ƙasar ta libya ne da wanda ake sa ran ya zama shugaban wato shugaban ƙasar wato fayez asrarat wanda a ƙasashen yammacin turai ke ganin zamowarsa shugaban ƙasa ne kawai zai iya samar da zaman lafiya a wannan ƙasar mayaka al-shabab a ƙasar somalia sun ce sun kashe wasu 'yan ƙungiyar biyu waɗanda suka shiga ƙungiyar a ƙasar kenya kuma sun yanke wannan hukuncin ne a su ne su ne wato saboda kin bin umarni da kuma aikata ayyukan da ya saba wa ayyukan addinin musulunci ƙungiyar dai ta kashe waɗannan 'yan kenya biyu ne da wani ɗan somaliya a lokaci guda a tsakiyar yankin juba a ranar juma'a kamar yadda sashen somaliyanci na wannan gidan rediyon ya ruwaito hawa kuma an sa wannan labarin a shafin duniyar gizo na ƙungiyar ta al-shabab a kuma a can yankin b an kashe wasu mutane hudu daban-daban waɗanda aka tuhuma da yin aikin leƙen asiri ga ƙasar somaliya kenya da amurka a cikin wata sanarwa ta kafa aikewa da sakonnin zamani da ƙungiyar ta fitar ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka zarga shine ya agaza wajen harin da aka kai da jirgin nan na amurka mara matuki da ya dalilin mutuwar shugaban na al-shabab ahmed abdi godane wanda aka fi sani da suna zubairu 'yan kenyan biyu da aka kashe dai an bayyana sunayensu kamar haka abdulhamid faraj da kuma jared makaye omambia duka waɗannan bayanan na cikin shafin alshabab na duniyar gizo babban kwamandan alkaida ayman al-zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban 'yan taliban na ƙasar afghanistan mul alkun alkunzada wannan dai wani mataki ne da ka iya rage girma ko kuma tasowar sojojin is a afghanistan kamar yadda masu kula da al'amuran da kan je su komo na kasashen yammacin duniya ke gani a cikin wani faifan bidiyo mai tsawon minti goma sha hudu a jiya asabar an nuna zawahiri yana bayani inda yake yaba ma alkun zada a matsayin babban mutum mai imani sai dai kuma a bangaren is tana matukar sukan lamirin shugabancin zawahiri da mabiyansa maimakon haka kungiyar ta fi nuna goyon bayanta ga abubakar al ne shugaban kungiyar ta is e ya umarci dukkan musulmai da su marawa shugaban albagadadi baya shida dai ya gaji mulla mansur ne wanda aka kashe sakamakon harin jirgin amurka mara matuki da aka yi a pakistan kusa da bakin iyakan afghanistan a cikin watan jiya a lokacin da aka yi harin dai jami'an amurka sun ce shugaban barack obama ne ya bada umarnin hakan saboda shugaban na taliban ya zame alkakai wajen samar da zaman lahiya kana bayanai sun tabbatar cewa ko bayan wannan lokacin yana na yana kokarin kitsa kaiwa sojojin amurka hari a afghanistan din jim kaɗan da kashe mulla ne shugaba obama ya ce wannan wata babban nasara ce wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ta afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadan hindu da ke bangladesh a ranar juma'a kamar yadda ƙungiyar nan da ke nan amurka mai bin diddigin ayyukan is ta hanyar sadarwar zamani ta ruwaito mutuwan jam pandey dan shekaru 62 shine kisa mafi muni na baya-bayan nan da kungiyar ta aiwatar akan mabiya tsiraron addini a kasar kamar yadda 'yan sanda ke cewa shi dai fanda yana cikin tahiya ne akan titin arewa maso yammacin birnin pabna inda ba zato ba tsammani wasu da ba san ko suwa ne ba suka kai masa hari kuma su kashe shi babban jami'in 'yan sandan cikin gida abdullahi hassan ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa fanda ya kwaye shekaru 40 yana aiki a wajen ibadar na hindu sama da mutane 40 ne a kashe a irin wannan kisan da aka yi wa fanda a cikin shekaru uku kuma kawo yanzu lamarin sai kara ta'azzara yake yi kuma duk ƙungiyar is ta ce ita ke da alhakin aikata wannan aika-aikan shugaban kasar venezuela nicolas maduro da kujerarsa ke tangal-tangal ya ce ba wani kuri'an jin ra'ayin jama'a da za a jefa wanda zai buƙaci ya sauka daga kan karagar mulki kafin shekarar bakwai domin yanzu haka dai yana nan yana iya bakin kokarinsa domin ganin ya hana 'yan adawa kokarin da suke na ganin an jefa kuri'a sai ya sauka daga kan karagar mulkin kasar wadda tattalin arzikinta ya shiga cikin wani hali ya sa masu adawa da mudoron ganin suna kokarin sai sun jefa masa kuri'an na ya sauka da kanka karagar mulki kafin goma ga watan janairun shekara mai zuwa domin muddin ya suka samu nasarar hakan to ba shakka tilas ne a sake wani sabon zaɓe wanda kuma kafin hakan wajibi ne maduro ya sauka ya miƙa ragan mulki ga mataimakinsa labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Kowane mace ta tabbatar da ta tuna gidan da ta hito da kuma addininta don zuwa karatu ba shi kisa samu ta zan dan iska ba sai da yana da niyyar zama dan iska ko ya tashi ya ga abu kai ya bi su don ra'ayin to idan mutum ya yi tsoron Allah ya kuma tuna gidan da ya hito ya tuna kasar da ya zo ta musulunci duk inda yake ko kasar inyamurai ya karatu tana tsare mutuncinta shi na tsare mutunci ne Sarkin yakin gagi Alhaji Sani Umar Jabi kan muhimmancin sa yara makaranta musamman ya mata. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta kafa wani kwamiti da zai tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi waɗanda suke da takardun shaidar malanta su kamar ɗari hudu su koma layin da suka ƙware. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ne ya bayyana haka wata ganawa da yi da manema labarai ciki har da namu Zaharaddin Sani. Gwamnan jihar Katsina wanda ya tattauna da manema labarai a lokacin da yake cika shekara ɗaya a karagar mulki ya yi bayani a kan harkokin ilimi inda ya kira ga iyaye da su zage damtse wajen tura yaransu makaranta. Mun zagaye a makarantu kakaf na jihar Katsina a sha'anin firamare mun samu firamare 2,260 su ne wa'anda muka gani a makarantun sakandare an samu kamar 385 kuma an su na iska akwai su a rubuce amma ba su da kuma suna ɗalibai suna da malamai suna da abin nan yau in sun je wannan unguwa gobe su yi wacce mun bincika mun ga an ba mu cewa a cikin rijista akwai yara miliyan ɗaya da dubu ɗari a firamare kuma da muka lissafa ta kida kai da kai mun samu ɗari bakwai da arba'in da ba su kai miliyan ɗin ba Tuma na secondary school ina jin mun samu akalla wajen ɗari da wani abu ba su a ciki wannan ya tabbatar cewa yara in ma an ɗauke suna gudu ya ce kafin shekarar nan ta ƙare za su gyara makarantu a kowace shiyar dan majalisar dattawa da ke a faɗin jihar kafin shekarar nan ta kare primary school ba zon din da ba za mu gyara akalla hamsin yanzu haka mun gyara abin da ya fi ishirin a kowane su da wanda muke directly daga daga suvep da wanda muke yi na rabin kuɗin mu na mdg da kuma kuɗin da muka anso wannan biliyan uku da za mu sa na farko za mu tabbatar da cewa makarantar 'yan mata ta ajiwa makarantar kwana ta bata garawa makaranta ta kabomo makaranta ta shargalle wato akwai makarantu kamar guda bakwai wanda mun tabbata komi nasu allah Allah da na sai mun gyara sai ne za kasance ba ajin da yake da mutum fiye da ya ce gwamnatinsa ta kafa wani kwamiti da ya zakulo malamai a matsayin ma'aikatan ƙananan hukumomi har su dubu ɗaya da ɗari hudu a inda ya bada umarni a maida su zuwa makarantun domin koyarwa saboda cancanta su na samun digiri na koyarwa. za haka akwai kwamiti din da muka sa da ɗauki ma'aikata malamai akalla za su ɗauki kamar mutum kusan dubu biyu. Iban do yanzu binciken da muka yi na local government ya gwada mana muna da malamai masu digiri wa'anda sun cancanta su koyar a secondary school suna can suna rubewa a local government sun kai dubu ɗaya da ɗari dukkan su suna da qualification ɗin da za su yi za su koya a secondary school. mai girma gwamna ka kawo cewa yadda ake biya wa yara biliyoyin nerori na makaranta domin su gudanar da jarabawa waye da neko a kanunin cewa wannan biyan kuɗi ba haifar da ya mai ido gwamnati tana nan kan matakinta na sai yaro ya ci jarabawa gwaji wadda kuka kirkiro da ita sannan za a biya koko ya abin yake Ya gwamnati ba ce za ta dauka ba ta dauka kar gana magana wa an ce za a dauka an dauka yaran da suke cikin rijista wa'anda ake biya wa ana bin rijista ne baki daya ake kai da kaga wa'ansu suna can private school sai su taso sai su zo su yi rijista a wata makaranta in ana munamuna idan aka baka rijista aka ce akwai mutum ɗari talatin dalibai eh, ɗari dubu ɗaya ka biya kuɗin dubu ɗaya su na kwanda waye wanda ya zan na jaraba su zasan shi to rago kudin ina ke kai su ba dai gwamnati ake dawowa duk to saboda kaga shi yasa wa'ansu suke da yara da iyayen yara kaza kaza kaza kuma mutumin da yake kai ka faɗi nan kar mu kai ta nesa bara yaran jihar katsina wanda suka zanna waye dubu arba'in da shida ko ina suke yana tabbatar muka cikin dubu arba'in da shida nan na farko dai 10% ne suka samu five credits and above kashi goma cikin wannan yau to cikin kashi goma nan bisa ɗari su dai wanda suka shiga wannan makarantar gwamnatin ɗari uku da tamanin da biyar ne suka ce five credit da gwamnati ka san kono ake biya waye to in ka ce ka kai yara dubu talatin ka biya masu miliyan talatin aka dubu talatin talatin nawa zai kawo ka kai su na ka biya masu dubu talatin talatin ko dubu ishirin da biyar ba na ce maka lalle ka how many hundred millions ka watsa ko ba cin jarabawa suka ce shikenan za mu hito da jarabawa ta gida wanda zai taimaki yaran su ma su koma karatun zai taimaki ma malamai duk da malaman da suke cewa babu babu inda suna aikin performance din da ya fi mun ce to shikenan aka yi ta surutu muka ce to bana za mu biya duk wani wanda ya gama makaranta za a biya mai nako amma wanda za a biya wa sai wanda yake da credit uku abin da ya sama amma in Allah ya kai mu wannan jaraba ta bana duk yaron da ya zanna mock bai da 5 credit ba za mu za mu biya mashi waye ko za mu biya nako da asara gara a dauki kuɗin a je a dauki malamai a bada kayan aiki domin a samu waɗanda za su ci jaraba. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Hakimin gagi Alhaji Sani Umar Jabi ya yaba da sabbin matakai da gwamnatin jihar Sokoto take ɗauka wajen inganta harkokin ilimi. Alhaji Jabi ya yi magana ne albarkacin ranar yara da aka yi bikinsa ranar 27 ga watan Mayu a lokacin da suke tattaunawa da wakiliyar sashen Hausa Maryam Muhammad ga kuma shawara da ya bai wa iyaye da sauran al'umma. ina ganin rashin ilimi ne ga uwaye da kuma mutane da kuma tsare-tsare na gwamnati su ne suka kawo matsaloli inda aka yi da baya amma yanzu da shirye-shiryen da wannan gwamnati ke ta yanzu da declaring in sokoto akan state emergency wannan ya kawo ya ba da dama an yi tsare-tsare da yawa waɗanda tabbatar da in aka biyar tsare-tsaren nan zai inganta ilimi a jihar sokoto kuma hakika mu sarakuna gaba ɗaya da malamai da kowa jihar sokoto za mu shiga wannan domin mu tabbatar da an inganta ilimi kwararre ga 'ya'yanmu saboda sai an ba wannan 'ya'yan ilimi ne za mu samu likitoci za mu samu eh, kowane bukata don duk da 'yan sanda da immigration da kowa duk abin da aka bukata ne kuma mata su ne a kashi 50 bisa ɗari na yawan jama'a na Najeriya. Ya matsayin ka na uban kasa wani irin kwarin gwiwa za ku ce wanda irin taimako za ku yi wa gwamnati domin a cimma burin da cewa yan mata na zuwa makaranta yadda ya kamata. Da ma mu ce gani mu shugabanni ne na kasa waɗanda ka ka isar da shirarwar gwamnati ga talakawa suna ilmantar da su suna jaye tunani wanda ba daidai ba ga mutane domin a ba da dama a sa yaran karatu wannan kuma shine za mu ci gaba da yi mu tabbatar da cewa mun ilmantar da jama'an mu mun kawo tarurruka wanda ka sa jama'an mu su canza al'adu harmful practice wanda suke tafiya na rike yara hana musu karatu zai yi wa idan ki je ci ga da yara yanzu aka trafficking din mata ko diya maza kanana age of kaza to goma yaro na makaranta kuma makaranta ai bata na aure kawai da suka wadi ko da auren aka yi karami aka sa yarinya ta yi makaranta ta je makaranta ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aure aisha sai da aje ta ga dan lokaci sannan ya fara zama tare ta na aure haka ma mata maraje duka idan za a yi koya a wurin mace kuma a kula da haƙuƙa a kiyaye karatunta a kiyaye lahiyar da da sauransu wannan addini ya yarda kuma mutane suna wargi suna annabi sallallahu tana da yawa annabi sallallahu wanda ya fara aure ya shekara 40 da ya fara aure shina ko da shekara ashirin so haka mutane su ma su fara practice din wannan sunna mai dan shekara ashirin sai aure shekara 45 da biyar shi koyi da annabi sallallahu alaihi sannan can gaba kuma in ya ga karama yana kuma da sunna kuma shi koma shi amma ba a cewa karamin yara dai kullun karamin yara dai ana musu zuwa makaranta ana musu karatu kowane muna goyon baya kuma kowane mu fatan mu mu samu eh, ingantaccen ma'aikata na gehen lahiya na gehen tsaro na gehen komi mata har su yi mata suna iya biyan bukatun mata ba tare da an haɗa mata da maza wuri ɗaya ba to kuma wannan ba zai yiwu ba sai an samu mata da ilimin su likitoci da ilimin su 'yan sanda da ilimin soja da ilimin su immigrations mata ka tana makka ba sai namiji ya zo ya bincika ta ba a samu mace wata ta mata so ina ga wannan za mu yi tsaye mu tabbatar da an samu sauran kai da daɗe ah, wani irin kira za ka yi wasu 'yan matan domin su duk su yi karatu yadda ya kamata don a cimma sauran 'yan kudancin najeriya to kiran da zai musu dai kowane mace ta tabbatar da ta tuna gidan da ta hito da kuma addinin ta don zuwa karatu ba shi kisa mutum zan dan iska ba sai da yana da niyyar zama dan iska ko ya tashi ya ga abu kai ya bi su don ra'ayin to idan mutum ya yi tsoron Allah ya kuma tuna gidan da ya hito ya tuna kasar da ya hito ta musulunci duk inda yake ko kasar inyamurai ya karatu tana tsare mutuncin ta shi na tsare mutunci ne su tsare mutuncin su karatu shi zan role model ga wasu su koya su ga cewa lalle wanda ya sa ya ta karatu akwai ci gaba ba su zan mugun da ɗabi'u da su koya ba sai mutum shi siffanta duk gaba da a ce yara masu karatu yan suka suka zama hakika akwai na kwarai ko ina kuma duk wanda ya gyara ya sani ko banna ya sani to irin mazajen nan da suke hana diyansu mata zuwa makarantar wanda irin kira za ka musu kira na gare su ji tsoron Allah ina annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi dukkan mu makiyaya ne kuma Allah zai tambaye mu abinda tambaye mu ya ba mu kiwo ran kiyama so don haka ka kauce mu wannan dole ka tabbatar da ka ba danka ilimi ka ka bashi ilimin sana'a ka bashi ilimin addini ilimin sana'a shine sana'ar likitanci ta zo muna amma ga hannun ilimin yahudanci ya zo nan gare mu kuma annabi sallallahu ya ce a koye ayyuka na nasu amma addini ka rike abinka amma masana na duniya kuma lalle lalle ilimin na zamani na duniya na kimiyya na fasaha na mi duk gare su ya zo don haka lalle lalle idan ka bar danka wannan duniya da muka ciki ka ci amana danka zai shigo cikin wata rayuwa wadda bai san mahita ba Allah shi ke da zamani ko duk abin da zo da shi na zamani ka yi kokari ka shige shi ka rike addininka ka rike mutuncinka ka tabbatar da an gudu tare an cire tare ba tare da kuma an cakin Allah ba. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Rashin tsari kan harkokin ilimi na tsawon lokaci yana daga cikin abubuwa da suka janyo koma baya harkokin ilimi a Najeriya. Gano haka yasa jihar Taraba ta bullo da wani sabon shiri domin magance wannan matsala. Ga kuma rahoto da Lawal Sani ya yi ko mana daga Jalingo. Kamar yawanci primary schools din sai ka ga primary ya zo da safe da yamma kuma sai a ce secondary school su zo su dora a kai. Ana amfani da gini ɗaya. To, irin wa'annan abubuwa suna kawo cikas matuka Wa'anda suke primary din ba su samu karatun yadda ya kamata ba. Haka ma wa'anda suke secondary school din su ma ba sa samun ainihi wannan karatun da ya kamata su samu. Shugaban sashen darussan ilmi na kwalejin ilmi na tarayya da ke Yola, Dr. Abdulhamid Muhammad ke bayani bisa yadda karancin ababen kyautata yada ilmi ke kawo cikas ga koyo da koyarwa. To a doka kan na gwamnati an ce kada yara su wuce arba'in ko hamsin. To amma saboda karancin azuzuwan da muke da shi da kuma abin zama, na ka samu wani ajin yara sun kai tamanin ko casa'in ko ma fiye da haka tunda aka ce lalle malami ya ba da hankali ga kusan kowane ɗalibi guda yaya malamai ke iya cimma nasarar haka eh to gaskiya malaman mu suna samun matsala wajen kontrolin yara a irin wannan cunkoson wadda wani lokaci sai ka samu aji malami ɗaya na darasi dole sai an samu wasu malamai guda biyu ko ɗaya wadda shi kuma yana kontrolin yara a cikin ajin ɗin a nan kuma alhaji gambon gidan wanzamai mataimakin shugaba a makarantar firamaren central da ke garin mutum biyu na jihar taraba ke bayani bisa kan waɗannan irin matsaloli da kan janyo cikas ga aikin ilmi ya yiwu don neman shawo kan irin waɗannan matsaloli ne hukumar ilmi na jihar taraba ta ƙaddamar da wata kundi na musamman inda ta zayyana yadda za a cimma wadatar ababe da ake bukata na yada ilmi alhaji iliyasu kirim shugaban hukumar malaman sakandare ta jihar taraba na daga cikin waɗanda suka tsara wannan kundi wannan kundin ya kunshi bincike ne da masana da masu ruwa da tsakiya cikin harkar ilimi a wannan jiya suka zauna suka tattauna aka duba abun kamar yadda yake ba kamar yadda nake zato ba tunda yawancin mutanen da aka zakulo su mutane ne wanda suke cikin aiki din sun san kuma menene yake tafiya cikin aikin din saboda haka kowa ya kawo gudunmawarsa aka fahimci mai yake tafiya jin aka tsara su ya banda ma zancen kamar misali a ce eh, yawan malamai da suke makarantun an dubi azuzuwa da suke makarantun ba ma yawansu ba har ma duba wa'anne ne suke da kyau nawa ne ba su da kyau hakanan kuma an ci gaba a duba eh, yawan eh, abubuwa kamar su dakunan bincike laboratories da suke makarantu da kuma ɗakunan karatu su libraries da workshops na karantar da wayansu abubuwan sana'o'i na hannu sannan banda haka an dubi abubuwa kamar wayansu ababe na, na jin daɗin rayuwar ɗalibai da malamai da ke makaranta kamar misali kujerun zama yawansu da abin nan bayan gida inda za su zaga in suka samu matsala da, ma kasancewa ruwa da wuta a makarantun tunda shi ke kaga dan adam duk inda yake dole sai ya yi aiki da ruwa ko da ya sha ko dun ya tsaftace kansa sa'annan um, batun wuta kuma wayansu kayayyakin da za a aiki da su a laboratory ko a workshop suna bukatan wuta uh, kuma ka san babalai ma yanzu da ake magana kwamfuta uh, to kaga bayan da za a yi aiki da kwamfuta ba wuta shi dai wannan kundi ana fatar dogara a kai wurin kan bukatun sashen ilmi na yau da kullum kuma tuni an fara amfani da shi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Har yanzu muna tare da Alhaji Aliyu Gambo ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar bunƙasa harkokin ilmi a jihar Bauchi, wadda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan harkokin ilmi da hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta shirya domin inganta harkokin ilmi musamman a arewacin Najeriya. ga ci gaban hirar da suka yi da wakilinmu a yankin abdulwahab muhammad samarwa da ilimi ma manya da ma yara abu ne wanda yake bukatan kwararru wainda yake za su iya cusa sabon dabarun hanyar koyarwa kenan ban san shirin ku ba a nan to alhamdulillahi ita dama wannan hukuma allah ya albarkace ta da kwararru mm. wanda suka kware a wannan harka muna da ƙwararru ma'aikata wanda suka ƙware a wannan harka ta ɓangaren koyon karatu da rubutu wato abin da muke kira literacy ta ɓangaren lissafi abin da muke kira numeracy sannan ta ɓangaren vocational skill wato ɗan sana'o'i ko mu ce functional literacy wanda ana yin su domin dogaro da kai domin a tsarin rayuwa na yanzu da kuma tsarin aikin da muke gabatarwa yanzu ba wai karatu da rubutu kawai muke koyarwa ba a'a har ma da sana'o'i irin kamar ɗinki irin kamar yin takalma irin kamar runa kaya yin abun wuya yin ɗan kunne yin jakakkuna irin na mata da irin adon sarfani na gaban riga da dai sauran kayayyaki har da irin adon mata na dayis wato lallen zamani da ake a hannu ɗin nan duka santotin da muke koyarwa da kuma su waɗannan wannan hukumar amerika ta zo ta yi a a cikinsu duka ana koyar da irin waɗannan kayayyakin sana'o'in yin sana'o'i din ba don komai ba saboda idan ɗalibi ya gama karatu ya samu abin da zai dogara da kansa ba lalle ne ka jira sai ta baka aiki ba alhamdulillahi in dai ka yi assessing basic education ka samu dama ka iya karatu da rubutu to ga kuma wata daman da aka baka a lokacin da kake karatun shi ne na koyar da kai kare da kanka kuma kamar inda ka tambaya muna da kwararru din kamar yanzu ah, malamai nawa ne kuka ɗauka wanda za su aiwatar da waɗannan shirye-shirye da aka bujiro da shi to alhamdulillah kamar inda muke a matsayin hukuma dama muna da malamanmu wanda suke cikin albashin gwamnati wato permanent and pensionable staff muna da su to kuma bujirowan wannan aiki da kuma ita hukuman yaƙi da jahilci ta jihar bauchi ta ga cewa lallai akwai buƙatan a sake buɗe wasu tantoci wanda da su kula da 'ya'ya mata matasa maza da mata sai ta yi alkawarin buɗe ba ma ta alkawari ba yanzu haka an fara karatu ma a wasu daga cikin santoci din hukumar nan za ta buɗe santoci na waɗannan 'yan mata matasa ɗin maza da mata a ward guda ɗari da muke da shi da a jihar bauchi kowace ward za mu buɗe wannan adolescent girl center da youth learning center to a dalilin haka ne muka ga akwai bukatan tunda malamanmu da muke da su mutane ne masu aiki suna cikin albashin gwamnati wato permanent and pensionable to kuma tsarin aikin ya ba da daman ci gaba wato promotion wasunsu sun samu promotion sun je matakin da sun wuce koyarwa a aji duk da dai mu a hukumance ko da wani mataki ka kai doka ne a wajenmu ka buɗe aji kana koyarwa to kamar inda muke bayani yanzu haka za mu yi rukurutun abin da muke kira part-time facilitator malamai masu koyarwa na wucin gadi wanda da su kula da waɗannan santoci saboda bukata ta taso na ruɓanya malaman da mu muke da su to rubanya wannan ba zai yiwu ba sai ta hanyar samar da waɗannan part-time facilitator ɗin kamar za su yi nawa aƙalla muna buƙatan malaman da ba su gaza guda dubu ɗaya da ɗari biyar ba wannan tallafi da kuke samu da ƙasashen amurka ya ƙunshi kamar su menene akwai littattafa ne da kamar alli da dai sauran kayayyaki haka na korwa ko kuma dai wani irin tallafi ne to alhamdulillah yanzu daman ana wannan mataki din ne don satin da ya wuce nan mun je sokoto na ɗaya daga cikin wanda aka gayyata sokoto mun je mun yi workshop kan samar da littattafan karatu da rubutu jago waɗannan malaman da aka ɗiba da kuma santotin da aka bubuɗe wato development na instructional materials bayan mun je mun yi waɗannan yanzu an je abuja an sake duba waɗannan takardu da muka yi wanda za a yi amfani da su an dudduba masana sun sake taruwa sun sake dubawa wato abinda ake kira kiritik an ji an critic an ji an bu ba'asi an ga ina ne za a yi gyara ina ne za a ƙara a takaice dai bayanin anan shine ita wannan hukuma tsarinta su ne abinda suke kira paul teacher. Masu da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da cuba Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya sun ce saura kaɗan su kammala kakkaɓin mayakan IS da ke tsakiyar birnin Sirt na ƙasar Libya mai tashan jiragen ruwa. mai magana da yawon gwamnatin kasar ya ce tuni shugabannin kungiyar ta iya suka arce zuwa hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya shi ma janar muhammad algasari ya shaidawa manema labarai cewa fadan ya takaita ne kawai a kusa da babban cibiyar gudanar da taro inda nan ne is din ta mayar babban headquarter ta mayakan al-shabab a kasar somalia sun ce sun kashe wasu 'yan kungiyar biyu waɗanda suka shiga kungiyar a kasar kenya kuma an yanke wannan hukunci ne a kansu saboda kin bin umarni da kuma aikata ayyukan da ya saba wa ayyukan addinin musulunci kungiyar da ta kashe waɗannan 'yan kenya biyu ne da wani dan somalia a lokaci guda a tsakiyar yankin juba a ranar juma'a kamar yadda sashen somaliyanci na gidan wannan gidan rediyon ya rawaito hawa kuma ana sa an sa labarin a shafin duniyar gizo na kungiyar ta al-shabab babban kwamandan al-qaida ayman al-zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban taliban na kasar afghanistan mullah hibbatullah akhunzada wannan dai wani mataki ne Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.